a shirinmu na wasu mata da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarmu. A yau mun samu bakoncin Hadiza Muhammad Ali. To malama Hadiza ba mu labarin ki. Muhammad Ali an haife ni a jihar Adamawa cikin garin Yola Town wanda ake kira Yola South kenan. Um, na yi primary school a uh, Aliyu Mustapha Nursery and Primary na yi secondary school a Shagari Government Secondary School. Da na gama secondary um, sai na na yi diploma a law to daga farko dai dama kom da nake karatun jarida da nake suna yi amma dai irin tun da yake babu jarida a nan inda nake hmm. so am um, sai na enrolling am um, in bari in samu samu idea akan menene lo din to na yi shekara biyu a lo kamin in gama lo na yi aure ina cikin aure na ina makaranta which is not easy hmm. sannan um, akwai kalubale akwai kalubale ba wasa domin ina ina I remember ina second semester um, diploma 1 ina na zo na yi ciki first son dina da safe dole in tashi in yi breakfast na yi shara in tafi makaranta so da yawa kuma in na je makarantan ba na iya zama da yawo a bakina malami yana kila sai in shiga in fita in shiga in fita abun har kunya yake bani mutane suna gani na an kan an san kai sabon aure kuma sai gashi nan kuma kana yawan yawo abun kunya to da cikin yana nan yana girma kuma da muke level diploma 2 kuma in na zo na kafa ta sai ta kumbura eh takalmi na a ƙarshe ma sai kuma ina da takalmi a hannu in zan tafi a hanya to ki ce dai an je eh. fuskanci kalubale kafa kan mana gaskiya gaskiya haka nan dai muka naga har na gama diploma haifi yaro na gama diploma to na gama diploma sai ban kara samu na ci gaba ba mm. sai sai na zo na gida na ci gaba da haifa 'ya'yana to um, da Allah ya sa auren ya zo ya mutu to abin da na fara yi na farko da auren ya mutu shine in san menene kwamfuta domin na observing na ga cewa duniya tana tafiya da sanin menene kwamfuta shine first da na fara ɗaukawa na ji na yi diploma a kwamfuta ina gama diploma dina. na yi shawara cewa tun da yake tun ina ɗaya shekara goma sha hudu na fara rubuce-rubuce ina son rubuce-rubuce ne kuma ina sha'awan abin to sai na yi shawara da wani dan uwana ya ban shawaran cewa if i want idan har ina so samu ci gaba hmm. a rubuce rubuce da nake yi hmm. in taho Kano eh domin idan har na rubuta in sayarwa zan yi in kuma fim za a yi kai ko menene ma in har na zo Kano in Allah ya yarda zai iya zai iya abin nan eh haka nan um, na taho Kano duk da cewa tahowan Kano iyaye na gaskiya ba sa so. Eh, kina da yan hmm. wani a Kano da kika taho? Eh akwai gaskiya. Ba su da yawa amma dai akwai. akwai wata yar uwata to a dalilin ta ne da sunanta na yi dabara na zo Kano hmm. ni niyya na dama in na zo Kano hmm. ba zan koma ba sai na cimma abin da nake so na yi hmm. duk da cewa mahaifina bai san da haka ba ce mai nayi ina so don Allah in je na yi gaisuwa don wannan baiwa Allah wanda zan zo wajen ta mata aure ta haifi har biyu duk a gidanmu ba wanda taba zuwa mata saboda haka nayi na ji hankalin babana ya dake sati nawa zaki ce sati ɗaya in dawo to shikenan kina da kuɗin mota na ce ina da shi kuma wallahi bani da shi kanwa ta ce ta mu wayanta na je na sai da wayan na samu kuɗin mota mm. sai na ce mishi cewa ai yar uwar ta ta tura min kuɗin mota wai in zo da safe ya ɗauke ni amma daman tun daman in ni zan yi tafiya da kaso akwati na nake tafiya komai da komai yana ciki Ita wannan akwati akwatin sashi daya in ce mishi sashi daya zan yi baba Ya yace shikenan muka sa akwati a bayan mota muka zo wurin tasha ya sauke ni na shiga mota kika ce kina da kuɗi ko na ce eh to shikenan Allah ya kai ki lafiya mm. Da taho Kano sai aka yi A hanya ni na taho a hanya ni na taho a Kano bani da naira biyar a cikin aljihuna. Hmm. Saboda ka ko ruwan fiyo wata lokacin ban iya saya ba. Hmm. Kuɗin mota ne kawai a hmm. cikin a hannuna da na biya kuma shikenan bani da kokobo. Haka na taho Kano. Ina so ko na buga yar uwata ta ce in shiga taxi in zo. Na shiga taxi na je gidanta ta biya kuɗin taxi shikenan haka na zo Kano. Da na zo Kano ina zuwa na fara abinda na fara yi na farko kamin in saya form din diploma kamin sai kamin yi jam lokacin jam nake so na yi sai aka ce ai jam ya riga ya wuce kuma ba za a yi ba sai wani shekara sai na shawara cewa bari in siya form din diploma na mass communication professional diploma kenan na mass communication sai da na siya form din ana kamin a ce admission ya fito sai na nemi yaya za a yi ni in ga alinuhu domin abubuwan da na rubuta ina so a mai da shi fim nan allah sai haɗa da wata ta san gidda gidan shi yake na ga matan shi muka gaisa da ita ta karɓe ni hannu bibbiyu sai ce mata nifa. ban san kowa a garin nan ba ban san kowa akan masu fim ba amma ga abun da nake so mijinta ya min sun ce min to ai mijinta baya na hmm. amma in ta dawo muna kan magana ka kenan littafin ne takaddun ban bata ba kawai dai an gaya mata abin da ya kawo ne hmm. muna magana ka kenan sai Alinuhu ya fito daga ɗakin shi a sai dama yana nan yace a kawo mishi wani abu sai ya kuma sai to tunda tunda tunda tunda ya tashi daga bacci bari in je in gaya mishi ta gaya mishi gashi gashi wata ta zo gashi gashi abin take so nan take Nuhu ya zura rigan shi ya fito ya zo na falo muka ya zo muka gaisa karbe ni hannu bibbiu sai na gaya mishi abin da nake so sai ce to in bashi tin labarin takaddan sai na bashi ya ce tabbas ya haɗu da marubuta kuma an yi labari ba labarin da ba a yin shi a duniya ba amma labarin ya yadda na rubuta shi ba kowa ne yake rubuta musu haka a duniyan hausa ba sai dai in sun ɗauki wani labarin da ba amma in dai labarin na original na yi shi ba kowa ne yake musu yadda na yi ba eh, ya ce mun shi eh, an karɓe ya karɓa ya ce to a bashi ya yi na bashi ya yi fim ɗin reason ɗin shi on 1st June um, 2014 ya sunan fim rabo ajali rabo ajali mm. duk da cewa siyar musu kika yi ko kawai ni kawai ni kawai in ga cewa na bashi ya karba yayi din ni ba kuɗin bane kuma an rubuta sunanki an rubuta sunana eh. a marubuciya an rubuta Hadiza Aliyu bai sa Muhammad din ba amma Hadiza Aliyu ya saka eh, eh don ya sa cewa Ali din sunan shi ne na ya manta sai ya sa Ali kawai amma Hadiza Aliyu ya rubuta mm. an yi shi to haka na yi diploma ina na professional diploma na gama da na gama um, sai na samu aiki da Freedom Radio mm. na na fara aikin jarida na aiki da su shekara ɗaya. sai na shawara zan dawo in yi digiri mass communication din kuma na ga cewa in har zan zo na a freedom radio tun da yake ma'aikata ce wanda private organization zan ce ma'aikata ce mai zaman kanta kuma akwai competition na san cewa ba zan samu sarari in yi karatu yadda nake so ba domin dole ne abun yana bukatan hankali na da yawa mm. wajen aikin nawa sai na bar shi daga nan sai na nemi aiki da NTA wanda yake shi federal government ne mm. sai na samu daga nan ina yi da su na kuma makaranta na yanzu da kace dai ina final year ina final semester ina level 4 zan gama jami'a kuma ina aiki da NTA to me burinki burina ni yanzu a rayuwata hmm. ina so in yi abun da wanda wanda ko bana nan za a ce wanci ta zo duniya ta yi mana kaza shine burina a rayuwa menene zan yi wa dan adam wanda dan adam zai ci riba da shi ko da bana nan a ci gaba da ci gaba da muran abun to Allah ya ida nishi amin albarka Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.